da muke tattaunawa da shi a nan abuja daraktan watsa labarai na yarkutar sojojin najeriya janar rabi abubakar ya ce duk da wannan rarrabuwa da ke tsakanin mayakan na boko haram dakarun najeriya za su ci gaba da zama cikin shirin damara a matsayinmu na sojoji za mu ci gaba da ainihin kokarin ƙara damara na tabbatar da cewa ba wani abu na sharri da ya shafi 'yan ƙasarmu da kuma wanda ke wannan yankin baki kuma muna jin bayan da suke yi amma abu ne wanda zai gwada cewa sojin najeriya sun samu galaba mai karfi akan wannan mutane bai shafi mutum la'ayaka muna tsaron mu tabbatar cewa duk inda wani ke son kawo tashi hankali da lallai ba da za a shi. Shin ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan rarrabuwa? Eh, ya kwamanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa ya yi tsokaci. A yanzu karfin su ya fara karewa saboda haka ba abin da yanzu ka sa a gaba sai dai su fada fada da juna. Kuma wannan abubuwa da nake faɗa propaganda ce wadda ba za ta kai su ko ina ba ana samun nasara a kan sauya saura ne ya saura kawai wayannan mutane ba abin da za su yi zuwa gaba. Kuma wannan yana nuna maka cewa ko a tsakanin su yanzu ba sa ganin juna da mutunci abubuwan da suke so bai yi ba a dukkan fulanin da suke da su yanzu ka duba ba wasu mabiya baya ba ne game da su saboda haka wayannan abubuwa ne kawai ba yadda zai kai su kawai dai tafiya ce ta kai yanzu kawai insha Allah a cikin ikon Allah wannan abubuwa sun zo kashi mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Gimba Ahmed ya ce duba da yadda kungiyar ta faro ta fil azal to dole ne ma a samu irin wannan rarrabuwa in ka duba shi ta wani fuska duk abu wanda a sakinsa ba gaskiya to fila ma budda dole a samu kai wannan ma ya kamata ya zama ishara ga su kan cewa anya wannan tafiyan da suke yi ta farkin manzo sallallahu alaihi wasallam ne na biyu kuma matukan duk wanda bai dada tunanin ka ba kana ganin shi shi ba musulmi ba ne jini ya halatta to abun dan Najeriya ko kansu ya rabu ko kansu bai rabu ba ana ganin su a ne kuma wannan da zai sa gwamnati ta zauna ta zuba ido ba dole a ci gaba da abin da ake yi a ga kan cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin a samu zaman lafiya Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria kaza da kamun ga har da daurin gwarmai